yana yi wa matarsa hajiya mai muna bayanin cewa ɗansu fa shatima mata uku zai aura a rana ɗaya muka ji hajiya na cewa hmm, wannan hira ce yake yi banda shatima ina zai kai mata uku alhajin ya ce na faɗi hakan sai hajiya ta ta yi min gorin da na gwammace ban yi magana ba sannan ta saki zancen alamun an wuce gurin hajiya halima ta yi shiru tana tunani sai gaba da ta shigo falon za ta ɗauki takardar ta wadda ta yi homework da rana hajiya ta ce ba da zo nan kira min yayan ku a samansa shi ko kammala aikinsa ke da waya ya rufe laptop din yana hamma ya sani ba bacci ba ne yunwa ce ke damunsa don bai ci komai da rana ba sai ji an kwankwasa kofa ya ce shigo ta yi sallama ya amsa ta ce hajiya tana kiran ka yaya ya ce to ina zuwa ba da atu muka ce gabansu ya zauna ya gaishe su sannan ya ce gane hajiya ta gyara zama ta hanyar ɗora kafa ta ɗaya a kan ɗaya duk lokacin da ta yi hakan ya san umarni za ta bada na dole don haka sai ya sake natsuwa don jin abin da za ta zo da shi to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ko da yake tuni ya so mu hasashen abin da za ta yi magana a kai zancen aurensu da nafisan sai ta katse tunanin shi da cewa yanzu mahaifinku yake bani labarin wai zaka auri mata uku rana ɗaya ya sun koyar da kai cikin mamakin har zancen ya riske su da sauri haka yana tunanin lalle da gaggawa lamuran za su ke zuwa masa ta ce ka yi shiru shatima ya sake sun koyar da kai ya ce eh haka ne hajiya ta ce amma ka fita a tunaninka ko ya za ka yi da mata uku rana ɗaya yaron ka da kai shatima za ka ɗora makanka matsalar iyali da yawa furfura ta fito maka ko to ka sani ban amince ba samsam ya dan gyara zama hajiya duk al'amarin ya zo ne ba da shiri na ba sai da shirin ubangiji kuma hajiya shekaru na talatin da shida aiko na girme yaro sannan addini na bai hana ni ba Allah a cikin alkurani mai tsarki ya faɗa mana cewa mu auri mata biyu ko uku ko hudu in ba za mu yi adalci ba sai mu auri ɗaya to ni kuma ina da tabbacin zan iya adalci don ina alfahari da irin tarbiyyar da kika bani adalcin da kika tsaya a kai kike yi ma kowa da shi muka dogara kuma shi nike kwatantawa a ko'ina da shi kuma zan zauna da mata ko nawa ne ina son ki sa albarka a cikin wannan auren albarkaki ita ce ginshiki yaja ta ce ai kai shatima ko dan siyasa ya fi ka iya zance kuwa ni dai ka je ka yi tunani a kai Rike mace ko guda ɗaya ce sai jan namiji amma kai ka ce rana ɗaya guda uku ya ce hajiya ki sa albarka ta ce yanzu dai ba zan saka ba in kana son in saka sai dai ka duba a cikin ukun ka ɗauki guda ɗaya ka zaɓa in ma ba na nafisa bace dai wadda ka fi so don ka san an ce so ɗaya ne tak kuma mace ɗaya kakewa a cikin ukun don haka sai ka cire ta ya kalli mahaifin nashi wanda bai ce ƙala ba tun da suka suma magana ya ce alhaji ba ka ce komai ba ya ce ba ni da ta cewa shatima duk abin da ya fi alheri allah ya zaɓa tun da ka samu ɗaurin gindin tsohuwa ta ta gefe na ka kai makura shatima yi murmushin nasara ta wannan gefen hajiya ta ce kaje ka yi tunani nan da jibi Shati mai miƙe cikin rangaji tare da faɗin ba da ata ta kawo min abinci hajiya to tun da kaka ta ji sallama tare da ƙamshin kalolin abinci ta tabbatar cewa hajiya halima ta diro gidan domin wannan ita ce shaidar farko da take fara alamta mata cewa suruka arziki ta shigo gidan ta fito daga cikin ɗakinta tana dogara 'yar sandar ta mai kyau wadda take taimaka ma kafafunta waɗanda suka yi rauni ta amsa sallama cikin munna ta zo ta zauna kan kujera hajji halima ta zauna ƙasa kan kafet ba da da maryama suka shiga jere kulolin da Hajiya halima ta zo da su suka sake fita suka shigo da sauran kaka ta ce ba ki gajiya hajiya halima kowane lokacin in za a zo duba ni sai an zo min da abun tabawa allah ubangiji ya sa ke ma 'ya'yanki su yi miki ga jarumin namiji nan shatima cikin matansa allah zai sa wata ta miki fiye da abin da kike mun hajiya halima ta yi murmushi ba ta amsa ba don nuna kara ga uwar mijinta ta bayan sun gaisa ne suka shiga hirar duniya ba da atu autar hajiya halima da maryam yar gidan hajiya saudi kanwar baban su shatima wadda ke gaban kaka sun kule a ɗaki suna tasu hirar hajiya halima ta kalli kaka ta ce hajiya sai kuma wannan mashirmancin ya zo da zancen zai auri mata uku rana ɗaya wannan ai labari yake yi dubi masu mace ɗaya ma yadda suke fama a wannan zamani ni dai na ce masa a'a ya dai zaɓi ɗaya in ma ƙari ne sai ya bari ya ga kamun ludayen zaman in ya so can gaba ya ƙara kaka dai bata ce kala ba har hajiya halima ta kai ƙarshe kaka ta ce zubo min abin da kika zo da shi in lasa ko na fi samun abin faɗi dariya suka yi su duka sannan ta ce farfesun kajin zan zubo miki ko na ƙafarsa sannan akwai kuskus ga kuma fatan acca kaka ta ce to fa do a ciki na to zubo min fatan sai ki sa farfesun ƙafarsa ɗin a ciki ta zubo mata ta bata sannan ta kwalla ma bada ato kira suka fito ta ce ku je ku kawo mahajiya ruwa sannan ku zo ku kwashe kulolin nan zuwa kicin suka ce to sai da kaka ta na ta koshi sannan ta kalli hajiya halima ta ce zancen shatima ina son ki cire rashin yadda ki da kyan amincewa ki ka aje su a gefe ki bi da ido sannan ki hada da addu'a shatima gwarzo ne ba irin mazan ku ba ta gyara zama sannan ta ci gaba yanzu bari in yi miki wani lissafi mata nawa mai gidanmu ya aura na san kin samu labarin mu hudu ne ko Hajji Halima ta gyada kai alamun eh ta ci gaba da cewa to kowace mace ta haifi 'ya'ya da yawa babban mu tana da goma sha ɗaya mai bin tana da takwas wadda nake bi tana da goma cikinmu ne ce kaɗai mai 'ya'ya hudu babban su ya kwanta ya mutu shekaru biyu kenan matarsa na nan da 'ya'ya biyar ke naki mijin 'ya'yanku uku daga shi satima sai mustapha sai ku ba da atu sai dan uwansa baban nafisa su ma su uku 'ya'yansu duka mata nafisa da ƙannanta biyu sauda ce ma mai 'ya'ya shida har na samu aka bani maryama to tattara ki kirga min jikokin nawa duk guda nawa ne da dafa kirjinta tare da faɗin ni fa nan da kika ganni yadda Allah ya halicce ni ina son zuriya na so a ce cikin 'ya'ya mazan nan guda uku da Allah ya bani in samu wanda zai gaji babansa a 'ya'ya don sai da ya baɗa talatin da uku a duniya kuma alhamdulillahi kin dai san komai ba sai na faɗa miki ba cikin 'ya'yan nan babu mai irin mukamin da babu akwai soja akwai ɗan sanda ga 'yan kasuwa ga malamai na duka bangare biyun boko da islamiyya ga sarakuna duk da dai wannan gado ne don haka ina son ki bi shatima da addu'a don ina ga shi ne zai zama magajin kakan shi dama sunansu ɗaya to ina so ki sa masa albarka a cikin duk lamuranki ba ta da zaɓin da ya wuce miƙa wuya don ta san ma babu wani abu da za ta faɗa har ya tasiri don haka ta ce to hajiya allah ya sa albarka ya zaɓa mana abin da ya fi zama alfiri kaka ta ce yawwa hali dubu rubutun dutse dama ni na san ke komai naki cikin sauƙi ne da fahimta allah ya miki albarka hajiya halima ta ce amin to amma hajiya an bincika sauran da yake son an ji 'ya'yan asali ne ko ta ce ke dai ki kwantar da hankalinki komai na jan namiji daban ne muradin mu dai ki bi da addu'a to nafisa tana zaune a cikin lambun gidansu kan kujera irin mai lilon nan sanyi da kamshin lambun yana ƙara ma zuciyarta nishaɗi ta limshi ido tana kallon surar shatima idon ta cikin shiga ta ƙasaita da ƙamshi gaskiya tana matukar son shatima har ma ba za ta iya misalta son ba ta sa hannu ta ɗauki wata da ke kan cinyarta ta bankaɗo hotonsa wanda ta sa ba da ta turo mata zuciyarta tana daɗi in ta kalli fuskar shi lalle za ta tura mishi saƙon gaisuwar juma'a yanzu nan tun da yau take babban rana message ta shiga ta soma tura masa saƙo kamar haka ya allah ya tsare ka allah ya tsare gabanka da bayanka ya ɗaukaki rayuwarka ya sa ka cimma duk abin da kake nema Allah tsare idonka da ka da ji da ganin haram. Allah ya sa aljanna ce makomarka. Barka da jima'a. Ta karanta ya kai so goma kafin ta rintsa ido gabanta kuma yana faduwa ta tura masa. A fili ta ce Allah ka sa kar in yi dana sanin tura saƙon nan. Abin da ya bata mamaki kuma bata yi tsammani ba shine jin ƙarar sako ya shigo wayarta. Bata ba tunaninta wahala ba kawai ta yanke hukuncin cewa saƙon daga shi ne. cikin natsuwa ta duba ga abin da ya ce zan shigo misalin karfe biyan ni da amini na zan kasance cikin farin ciki in na same ki a gida sannan abincin gidan babana shine zai zama abincin rana na a yau ki huta lafiya ta yi ta maimaita karanta rubutun ta dai fahimci yana nufin zai zo yau shi da abokin shi amma bata gane batun cin abinci ba ta ce a fili bari in je gun mama ta yi min falsafa uwar ta ga karanta saƙon sannan ta saki murmushi to in baki gane ba yau a nan gidan zai ci abincin rana nan ba gidan baban shi ba ne nafisa ta ce har na yi tunanin haka sai kuma na ce kila in ya ci abincin rana a gidansu sannan zai zo to mama yanzu me za a yi masa kenan ta ce ki binciko irin abincin da ya fi so mana ko da gurin ba da atu da sauri ta ɗauki wayarta ta nufi ɗakinta badatin ta kira tana tambaya ta irin abincin da ya yi shati mai fi so kusan duk abincin gargajiya yana so amma babu kamar burabusku sosai ta yi kwalliya ta fesa kalolin turaruka ta kame tana yawaita kallon agogo tsinken agogon ya sauka kan digon da ke nuna biyar daidai ƙararruwar kofar falo tana bugawa cikin ɗakinta ta shige da sauri kar ya suma karo da kwalliyarta ba birgewa ba ne hamida ta ce yaya nafisa in ba su bane fa kika ɓoye ta ce ke dai ki je ki gani Kunnan tana gurin ta ji hamida na faɗin sannan ku da zuwa sai da suka gaisa da mama sannan ta ce hamida ta kai su lambu inda aka yi musu shimfiɗa ta ce mami zo ki ce ma yayarku ga su yayanku sun iso sai ki je ki taimaka ma hamida ku kai musu abinci ko cikin shadda dogon riga mai ruwan goro ta nufi inda aka sauke bakinta ta yi musu sallama suka amsa ita da shi suka kalli juna cikin ido ta yi murmushi tare da jan ɗan mayafinta ta rufe fuska ta alamun kunya sannan ta zauna a kusa da ɗayan tuntun wanda ba a jingina da shi ba tuntun uku aka saka a kan kafet ɗin da aka shimfiɗa cikin girmamawa ta gaishe su ya ce sunana muhammad jafar isa lakabina shatima wannan abokina ne sunan shi munir Dukkan mu muna aiki ne a ƙarƙashin gwamnati na zo ki ne don ina son ki zama ɗaya daga cikin matana da sauri ta ɗago ta dube shi suka haɗa ido ya sakar mata murmushi ya ce bakinki da magana amma ki fara gabatar mana da kanki tukunna cikin son ta ja ra'ayinsa da muryarta ta ce sunana nafisa musa shatima kuma ni ɗaliba ce a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Ina cikin shekara ta ta biyu. Sai dai abin da ban fahimta ba shine ka ce zan zama ɗaya daga cikin matanka. Shin kana da wasu matan ne ko koya abin yake? Sallama su Hamida ce ta sa shi yin shiru suka jera kuloli da kofuna. Hamida ta ɗauki plate biyu ta soma zuba musu burabusko. Ya ce, "Kanwata, sa plate ɗaya wa abokina." ni mata ta ce za ta sami in gani ko ta san cikin mijinta nafisa ta amsa ta zuba mishi komai ta jere a gaban shi bayan tafiyar su hamida ne shatima suka soma cin abinci matsokici tare da ni ya faɗa cikin murmushi ta ce ni na ci tun lokacin da aka gama ya ce a baki kika girka ba kenan ta ce ni ne bai yi daɗi ba ko ya ce bari in gama tun da babu kyau magana in ana cin abinci da dafa hannuwanta bari in tashi ku gama ya ce a zauna ina son ina cin abinci ina kallon ki ta zauna tare da jan mayafi ta ɗan rufe gefen fuska sai da suka gama ci da sha sannan suka koma hira ya ce me kika ce ɗazun ta ce batun matanka da ka ce zan zama ɗaya daga ciki ya ce eh, gaskiya ke ce ta uku taza zo late yake don haka bata ji komai ba sai ma ta ce ban san lokacin da aka auri biyun ba ko kuma mu ne ba a gayyata ba ya ce ai rana ɗaya za a ɗaura da naki kuma ina zaton ma hudu za a ɗaura duk da ban san wace ce ɗaya ba ta ce zan fi son ma aje batun wasa ni da kai mu yi zance na gaskiya ya ce ai ke ce kike ganin wasa ne amma babu wasa cikin zance na sai fuskar nafisa ta canza launi daga fara'a zuwa kalar damuwa shi kansa ya lura da hakan amma bai bi ta kan haka ba sai ma ya miƙa mata ƙaramar wayarsa ban yi saving ɗin lambar ki ba da na amsa a hannun ba da atu ki saka sunan da ya dace don da shi zan kira ki a gaban kowa ta amsa ta saka ta yi saving da suwiti ya kalla sannan ya dube ta suwiti har a gaban mama da khadija da kaka da su baba ta yi dan murmushi ta ce eh ya ce to ke ma hakan zaki kira ni sun ɗauki lokaci suna ɗan tattaunawa kafin a kira magariba suka miƙe da zuma tafiya ya aje mata kuɗi ki sa sabulu ki wanke kwanuka abinci ya yi daɗi ta dube shi ha ba dai ka ba shi kawai ya ce ai baki tambaye ni ba ta yi musu rakiya har gurin mota bayan tafiya su ta zo a rude gurin mama ta ce mama ya aisha ma ya min wata magana da ta sa na ji komai na duniya ya ishe ni wai mu uku zai aura rana ɗaya mama ta yi yar dariya hm, ina ga baki san tsokana ba fa ko wasa yake miki hawaye suka soma zubowa daga idanunta wallahi mama babu alamun wasa a tare da shi sam sam ta ce ah, to bari babanku ya shigo mu ji in dai zai auri wasu ai shine waliyin shi ko to ba za mu kwana anan sai a dakacin zuwan shiri na gaba assalamu